Assalamu alaikum, welcome to Kibble FM suna na Fuadu Umar, Brother Ibrahim kai kuma kana tare da mu ina ci maka salam. Wa alaikum salam broda Fuad da fatan kana lafiya. Ni kuma na lafiya, <laughs> da su wani fira ne muke yi gabanin shirin ya sa ni dariya, eh, ya sa ni dariya Brother Ibrahim ya san firan nan. Za mu zo mu have wani discussion ne a episode na open discussion on Kibble FM. A shirin open discussion uh, brother ibrahim kana fadiwa ni kuma na fadiwa sun fadi mun fadi yadda magana yake kenan kagan whatsapp wanda muke amfani da shi wannan wayan na whatsapp na ce kana da shi kan kai kuma naka ko ina da whatsapp broda fuad ina da whatsapp eh duniya ma da wuya kaga wanda ke da smartphone babban wayan da yake ba whatsapp kai da wuya ko ba haka bane gaskiya wannan magana haka ne inda kana da smartphone yanzu whatsapp ya zama hanyar watsa labarai da karban labarai cikin sauki gaskiya ne gaskiya ne in kana da shi kuma akwai amfani da dama whatsapp group nan kuma wasu suna zuwa su kafa wani uh, family group kamar wani group ne ce wai dangi kawai ke cikin wannan group na ka san da wannan kodaya Sosai ma Broda ford ni ma haka ina daga cikin wasu wato family WhatsApp group wanda iya family ne suke cikin wannan group din. Mm, wai wannan family group nan kuma akwai good and the bad akwai lokacin nan guluma da shaitanci na da yawa cikin bawo na wanda kake cikin nan na fata bayan haka na a'a na ba ba da fad wannan babu ciki ana ana gaisawa ne ana kuma isar da sakonni da yan uwa da abokan arziki very good za mu have wannan discussion open discussion yanzu na kan wannan shanin whatsapp brilliant duk da kuke sauraron mu muna ce muku welcome to Kibla FM brother Ibrahim um, whatsapp group kace kana cikin wani family whatsapp group wannan whatsapp din da kake cikin me kuke yi kamar menene fani shi me yasa aka kafa a irin wanda kake cikin nan na'am To, Brother Fuad, kamar yadda dai wato ka sani ne da sauran mutanen duniya suka sani, mhm. wato shi WhatsApp group majoritinsa wato shi groups groups ɗin da suke ciki ana budewa ne domin wasu ba'adin mutane da ake so su dinga karban wani sako ko kuma su dinga isar da wani sako iya su kadai ba tare da ya fita daga cikin wa'annan cycle din ba dalilin da ya yasa kenan hmm. ake bude majoratin wato whatsapp wato groups kenan hmm. to shi na family shi ma kamar irin waɗannan ɗin ne wato kowane family sukan haɗu domin ya kasance sun buɗe wato wani guruf wanda sukan isar da sako a tsakankanin su 'yan wa'annan family kamar ni ina daga cikin wasu guruf na family namu audi family wanda ya kunshi duka 'yan uwa da abokanmu na cikin wato na mu wanda muke cikin wannan guruf din babu wani bare wanda yake cikin wannan guruf din to shi amfanin wannan guruf din da muka buɗe. shine wajen isar da saƙonni wa 'yan uwa kamar wani important abu na mai muhimmanci ya faru na kaman wani wata family namu daga ciki ta samu karuwan aihuwa ko wani matansa ta aihu ko wani yaro zai aure a cikin family ɗin, akan sanar to ko kuma wani rashin lafiya ko tsautsayi ya faru da wani daga cikin family ɗin, shi ma akan sanar domin a ɗauki mataki to da kuma neman taimako kamar wani abu ya faru akan bi ta wannan group ɗin to akan yi su abin da ya shafi wasanni da dariya su ma duka cikin group ɗin and then shi wannan whatsapp group namu na family ɗinmu akan tambayi yan uwan da kaman aka daɗe ba a ji ɗuriyansa ba wanda yake nesa da a tambaya ya wane yana nan lafiya eh wane na nan lafiya to za a ji daga wurinsu da irin wayan da aka daɗe ba a gansu ba da su turo da hotunansu ko da wayanda ma ba sa ƙasan ne ko kuma suna nesa da jihohin da muke da su yi sinafin in hotunansu da na yaransu su su turo a wane rabonmu da mu ganshi shekara biyu a gashi ya canja ya karu da sauransu to kuma akan daɗa ƙarfafan juna a game da ayyuka da ake yi na sana'o'i masu aikin gwamnati akan ba su shawari abubuwan da za su yi domin su ci gaba haka masu sana'o'in aikin hannu akan yi to da kuma tambayoyi da kuma amsoshi da kuma abin da ya shafi duk ƙarin ilimi to wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da muke tattaunawa a wato family whatsapp group namu brother fuad beautiful kuna salarimon kibla fm suna na fuad umar brother ibrahim ka ba da very good wato description da kuma misalai masu kyau amma wai cikin kowane family kuma cikin kowane dangi in aka tattaruri ya akwai maciji cikin grupin ku na kace ba maciji ko ko daya to <laughs> broda fad wannan abun ai wato abu ne a rufe wanda shi wannan mutum na banza din ba za ka iya ganin shi a fuska ka iya gane shi ba dole za ka iya samun akwai mutanen banza a cikin al'umma idan har ya zama kun wuce mutum ɗaya biyu goma ashirin talatin to a cikin ku dole da a samu mutumin banza to amma shi wannan mutumi na banza din ba zai zama ya yi discouraging naku ko kuma ya sa kun yi sanadiyan rufe abin da zai kawo alfanu wa majority wato mutanen ku na familin ku ko kuma na mutanen da suke wannan guruf din ba dole akwai mutanen banza amma dai ba za su ja mana ko kuma ba za su samu mu ji cewa ba za mu rufe da mu rufe wannan guruf din ba mukan yi kokari mu ga cewa in ma wani ya zo da maganan da bai dace ba da ke akwai iyayenmu akwai yayinmu sukan ja musu kunne a game da maganganun da suka yi ko kuma postin da suka yi wanda irrelevant to group din hmm, interesting akwai wani maganan da nike ji wai group da na family na in mata suka yi yawa cikin wai kananan maganganun na yafi kuma shi ta yawa kuma uh, wani hunu da kuma saurin magana fita wai su matan nan suka yawa cikin duka haka na faruwa wanda kake cikin nan suwa suka fi yawa cikin matan ko mazan ne To, buwa a yanzu kamar ce maka ƙarshen duniya ne ko kuma wani abu ne dai wanda a ko'ina idan ka je har ga Allah in taro ne na mutane zaka ga mata sun fi yawa. Kuma abu ne wanda ya shafi na social media ko kuma na fashion kasan kuma mata su ne a gaba-gaba na wurin wannan al'amari din. To, har ga Allah mata sun fi yawa a cikin wannan group din ɗin domin eh da aka ga mutum ɗaya kamar yana da mata uku ko mata biyu mm kuma and then kuma kannanmu da muke da su mata sun fi yawa to mm. mata sun fi yawa cikin grup din nan amma yawan matan nan bai kawo wani cece kuce a cikin wannan grup din domin abin da ya sa akwai iyayenmu akwai yayinmu a ciki duk wanda za ta yi wani ƙananun magana idan babu mijinta a grup din to akwai yayanta a ciki idan babu yayanta akwai babanta a ciki to kaga ba za ta samu daman ta yi wani kananan magana da za ta yi ba sai dai idan ta fita daga group din ta yi magana da wata 'yar uwanta amma ba a cikin wannan group din ba. Mm, very well. Ni ya gaskiya iri wannan group nan ba ni cikin ko daya, eh ba ni cikin wani group. In ka saka ni cikin wani group ma, da na gan alama ina fita, in ka sake yi na bishin blokinka domin irin wannan kananan magaganu da kuma gulma-gulma da sauransu kaga akwai wani groups da yake an an kakafa na family muna jin ana na in fa da ya tashi cikin wannan grupin na kai ba kyau za ka ji magaganu daban-daban game da wannan family yana yawo duniya ka je ka duba su ke fada wai yaya da kani ne suka samu wani matsala cikin wani family group wai wani su first cousins ne suka samu wani matsala cikin wannan group wani lokaci kuma ka ga an zo yi magana cikin whatsapp group ka gan wanda yake ana ganin shi shine tsohon group shine kakan group shi ya doki magana kuma je yada yana tuttura ma yan waje wai kaza kaza ya faru magana ya fito waye yi haka sai sohun ya ce kamar Allah da ya kiyaye Allah kiyaye ma sohun shi ya yi ka gani ba yarda ba trust ba shi nan wani lokaci ba da jima ban na ce kamar wata biyu ke ga aka samu wani matsala tsakanin wasu yaya da kani to wannan yaya da kani diyan namiji da na mace ne fada ya tashi tsakanin su cikin irin wannan family group sun je sun kawo kakannin nan suke cima kakannin su mutunci wani kakanka ka san kafin ya mutu kaza ne wani kakanki kaza kaza ne suna ta ci musu mutunci she ka kuma kace irin wannan group kuma ana yin shi ne domin a gan a yi magana da juna ban gan wani ya dade ba ni na gan kaman gara ka shiga wani group da abokanai da iri wannan family family na domin na farko kamar da kace wai uh, group da kake cikin nan akwai babanka akwai manka akwai yayanka ha kara da kada da karfi kenan don ni dai a kina be a part of wannan iri wannan structure da domin na farko na da very independent ina so na na express kaina without iri wannan tiptoeing around amma ba wai kaman ka kai wani magaganu na zage-zage or something ba amma da no ba ka son iri wannan abin da zai expose ko ko ya kawo ka to the extent za ka kana magana cikin wani group ba ka da trust domin macijin na ko macijiyan da ke cikin wannan grupin ta fita da maganan ya fita da maganan na shine da yawa suke fuskanta wannan matsalan cikin whatsapp group na uh, family akwai wanda ya ce wai an sa shi cikin family group shi yana cikin wannan group na kusan shekara biyu ke ga bai taba bude baki ya magana ba domin akwai wata macijiyar da aka tura ta cikin grupin tana jiran shi wurin nan shi kuma ya sani amma shaga za ka saka shi wuni in ya fita yanzu gance shi bai so a shining family ya fita da sauransu amma ya saura wurin na in bai yi magana ba ta magana da ya yi tuware um, she ta fito ka ga iri wannan problem na kowa da aimin shi da yake fitowa ya zo ya shiga cikin wannan grupin nan wani na nan kana gan kaman dan wanka ne fa amma ka san shi ya jima hankalin shi ya saki kana nisa yana nisa aimin da yake da shi kyan kamar baka sani ba ba gan kamar wannan whatsapp group nan kana ciki ya ta gwarma mai shi abin da kake ciki ba brother ibrahim eh. na muna jin ka to brother what? kaman yanda kai yi jawabi duka yana faruwa a game da maganan da kai cewa a cikin whatsapp group din nan akwai wanda hakan ne zai ɗauki maganganu kuma ma da ka samu dattijo ne baba ne sosai wanda baka zaton cewa zai ɗauki maganan nan ya kai waje sai ka ga ya ɗauki maganan ku na family ya riga da ya kai waje to duka suna faruwa broda ford especially kasan shi akwai abin da mu yake dada kawo mana na kasu shine hasada idan aka ga kamar misali kuna cikin wannan group ɗin kun kai ku kamar famili biyu zuwa uku to idan Allah ya ɗaukaka wani family daga ciki to akwai wayanda ƙananun magana yakan taso daga gefe mm. ka ji cewa wannan famili ɗin Allah ya ɗaukaka su ba sa taimakon 'yan uwansu mm. komi iya ƙoƙarin da suke wajen taimakon nan to brother Fuad wallahi za ka ji sun kekeshe ƙasa sun ce aiwa ne ba sa taimakon mu gaba ɗaya to abin da ba su gane ba shi ne yadda Allah ya yi mu nan ya yi mu daban-daban wasu za su kasance masu arziki wasu za su kasance marasa arziki to irin wannan abin za ka ga ko da gaskiya ne ya fito idan wayancan famulin suka yi magana a kai wanda zai kawo maslaha akan wannan general family ko group din to sai kaga wasu daga cikin bangare suna a agensin din maganan wayannan mutane din dalili ko shine ba wai maganan da suka yi ne ba daidai ba a'a sun faɗi wani magana dama akwai wani kulli a zuciyarsu wanda su suna neman wato wani abin da su ɗayan da su yi ne kawai su yi agensin ɗin shi to ana samun irin wannan abubuwa da yawa a cikin family sosai sai kuma kaman idan family idan babban family ne mm-hmm. akwai abin da na taba experience broda fort hmm. a yar yaya da yar kanwa wato misali yaya da kani sun girma sun yi aure sun ayyafa sai suka ga wannan yana son yar wannan a ciki to ishu na kes na aure da ya zo aka kawo shi wannan group din broda fort har ga Allah abin bai yi daɗi ba domin ana tare 'yan uwan juna ne amma gaba ɗaya aka ke ido aka nuna cewa abin nan ba zai yiwu ba kuma yaro da yarinya suna son junansu to dalilin wannan abin kuma shine one of disadvantages na group din shine wato kowa yana ganin irin maganganun da kowa yake yi dai kuma iya yin comment wanda idan da da a yayyafa mu abun ruwa ne wani sai ya magana da dai dadda ingiza mu abun wuta sai ka ga abun bai salbu ba problem din bai salbu ba to gaskiya whatsapp group yana da advantage kuma yana da disadvantage sai dai ni a nawa biyu din shine advantage din shi ya fi disadvantage din shi yawa gaskiya in a wajen isar da sakonni ne da kuma ganin current update abin da yake tafiya a family. Hmm. gaskiya ne domin wasu uh, rivalry da ake da shi uh, ah, kamar wani irin Uh, have have relations da ke tsakanin family aka gamu wurin nan sukan ba ta sha ni fawo wurin nan suke su gane abin da kake ciki kamar misali a uh, mace ne kin samu wani wani miji ne da yake yana son ki yana son ya aure ki whatever in ya zo wurin nan kaga in aka zo ana surutu wurin da wani wurin nan sun samu wani information shi su taka wani namiji ne kuma ya samu mata shi kuma ya zo yana magana na wurin nan sai su shiga hanya sun bata sai ira cikin abin da yasa nake ga maka man yana expose mutum personal businesses ka ana ganewa wasu suna ba su deserve su gane ba ma in the name of family shi ka gan kaman kana ba su wannan information na ka ce wuya kana son ka gaisa da wani da wanci brother ibrahim in kana son ka gaisa da wani ne kana da namban mai shi she ka zo ka tofa wannan gaisuwa nan kuma kan wannan grupu a she ka kira mai shi individual ka gaishe shi ka kira wancan kuma ka gaya mata amma surutu wuri na ni dai ban ga amfani shi ba gaskiya eto eh kamar yadda ka faɗa broda fawad ka ce baka ga amfanin shi ba amma idan ka duba shi ne ai kowa da kowa yana wannan wurin akwai information inda ya kamata kowa ya sani kaman idan kana so ka isar da sakon gaisuwa haka ko kuma kana so ka faɗi wani abu da ya faru da kai gyara sayuwanka muna jin ka na'am yawa product ana ci na muna jin ka uh, network ka da break ka gyara sayuwa don Allah na'am muna jin ka product ana ji na yanzu muna ji yawa na ce kaman abin da yake faruwa shine idan ya kasance akwai information da kake so kowa a familin ya sani kaga wannan whatsapp group din hanya ne mai saukin da za ka isar da wannan sako ɗin ba tare da sai ka uh, wani energy ko kuma kana ta neman namban kowa da kowa ba kana isarwa sako da ya sa lokaci ɗaya. sai dai shi wannan disadvantage kamar yadda muka yi mentionin shine wani idan ya samu labarinka to zai iya yin duk wani abun da zai yi domin ya ga ya yi bulokin ɗin wannan abu na ci gaban ka da zai faru ɗan wanda ya faffaru sosai sosai da mu muna da experience in irin wannan abun da yake faruwa za ka ga mutum ne kuna tare da shi ɗan uwanka ne yana ma dariya kai za ka zaci cewa yana son ka amma ba haka ba ne a ransa yana da wani mummunan kulli da yake so ya kulla maka a rai sabila da me kawai Allah ya ɗauka ka ka fi shi sanuwa ko kuma aikin da kake yi shi baya wannan aiki ɗin. Eh, ya kamata ya gode ma Allah a level ɗin da yake, amma ina sai ya ɗauki karan tsana ko kuma ya ce, a ai kuwa kana jiji da kai ko kuma a wanan nan na da girman kai da sauransu. Yanzu kuma magana idan baka yi a wasan akwai wanda yake ganin cewa kamar a gyara murya gyara sayuwa brother abraham yana samun wani matsala cikin muryan shi da ya zo ya kasance haka kuma ba jin shi yanda ya kamata muna fata ya gyara sayuwan shi sannan in kana sauraron kuma yanzu nan kana da wani magana ɗaya ne ko biyu za ka kira ka zo ka faɗi eh, akwai whatsapp number na cable fm in kana da wani contribution you welcome ka kira an baka dama ka zo ka faɗi akwai amfani cikin family whatsapp group na kuma akwai kuma drama na da yawa ciki akwai wani bawan allah da yake wata yariya tana gana wata budurwa ban suna ce wata yariya wata budurwa tana gana yana son ya wuri budurwan nan yana son ya wuri ta ya prepare everything an kai abin da ya kamata kai cikin wannan whatsapp family whatsapp group sun ba ta sha nan sun ba ta shi wurin nan ka gani sun zo da shakku da magaganu karya-karya kan bauya Allah sun fafata abin daga Ghana ka gangaru ka bai kawo wani positive amma inda kamar ya avoid wannan abin ya kama anyan shi straight outside iri wannan wulanen nan ne da ya gama aiki shi na brother Ibrahim kai da kake maganan ga kai da mahaifiyanka tafiya tsakaninku bai kai minti biyar ba amma ka zo ka sa ta cikin whatsapp group wai domin ka tai mata gaisuwa kan whatsapp group na kaga wannan hankali ma bai doka in za ka gaishe ta ba sai ka tafi gida ta ba gata na minti biyar kana ku kusa da ita amma sai ka sa ta cikin whatsapp group ka zo kuka zuzuba ka ce wai yana cikin abin da amfanin da ke cikin whatsapp group brother ibrahim ni gaskiya hankali bai doka wannan gaisuwan da kake yi mata wurin alhali ga ta nan ga kanan minti biyar ke tsakaninku i don't get it murna <laughs> ai wato wannan bare yi domin mahaifiya da mahaifi ne aka buɗe wasu burba ɗan yi hakuri ana mana ruwan sama bauchi ne dalilin da ya sa network ɗin yake nan ɗaukewa kenan na'am yawa eh, ni idan ina tare da mahaifiya na wanda muna gida ɗaya to akwai da ka samu wani cousin na wanda yana lagos ne ko yana sokoto ko adamawa inda ya yi tafiyan awa takwas ko awa sha biyu kafin ya ga mahaifiyana. to ba wai dan ni kai na ne dalilin sa mahaifiyana ko mahaifina a whatsapp group ba a'a domin su wayancan mutane da suke da nesa ne sai dai kuma shi magana da kai na personal information mhm. akwai information inda a shawarce ya kamata yanzu mu bar sawa a cikin whatsapp group domin implication din shi da kuma su wayannan masu munanan nufi din da sun samu irin wannan labari din za su yi amfani da shi against you to kaga duk wani abun da ka san is very sensitive wanda na ci gaban ka ne to ba komai ne za ka saka a whatsapp group ba ko dangi ka ke wunna ko jinin ka ko family ka ne ka je ka fadi irin wannan magana domin cikin family na ko macizai da dama akwai suna nan family ne dangi ne na baki kawai ne fawo sun cije ka in ka zo ka zuba maganar sirrinka ci wani whatsapp group na family e an zan zauna wurin da wani na nan kuma kullum da kake kallon shi kamar jinin jininka danginka abin da kake faɗi yana tara wani in ka zuba magana cikin grupin sai ya cire save in ka zuba sai ya cire save yana jira ranan nan da zai kai ya use wannan abin na against shi can kana magana cikin amma ni ban gane har yanzu ba ka fahimtar da ni ba wai ya sa mahaifiyan shi ciki sannan kuma akwai wani kasin shi kuma daga Lagos yana ciki shi yasa in ka ka zo ka yi kasin ka nan gaisuwa ya kamata ka yi shi kuma mahaifiyanka kuma ta ji menene hikima <laughs> brother Fuad abin da nake so ka ga yanzu kai kana kana yes no no na rasa na rasa jama'a ku duba o shi wo ya sa friends cikin whatsapp group na. da ya sa ta cikin whatsapp group akwai wani kuma cousin shi yana lagos wo ya sa shi no su ta gaisawa she sa ya kawo mahaifiyan shi kuma saka ta wurin she sa da ya tashi ya ce madan wasu daga Lagos nan kon lahiya shi mahaifiyan shi kuma ta buga play shi ta ji dan ta ce kon lahiya mene ne hikiman yi haka haba kai kuma. To wannan maganganun da kai ka faɗa ba ni na faɗa ba. <laughs> Ya gani tun da kai ka faɗa shi kenan jama'a suna cinka. Amfanin wannan abin da Broda Ford aka sa shi ne. Ko don kasancewa a group din ya kasance akwai display a wannan group din. Ba kowa ne da ya post din da bai dace ba. Domin ya mm. san akwai manya a group din. fostin din da da ka yi break na'am muna ji yawa duk postin din da zaka yi zai kasance ka yi postin mai kyau domin ka san akwai manya akwai iyayenka a cikin wannan group din to amfanin zaman su kenan kuma kaga ko da ba su yi magana ba a group din suna da matukar amfani su ma za su dinga ganin abin da yake tafiya a family na shawari bayan an gama magana da su iya kiran mutumin kaza da yake neman taimako kaza ko yake neman shawari kaza shi magana da shi personally ba wai lallai a wannan group din ba to kasancewansa a wannan group din to irin muhimmancin da yake kasancewa kenan broda fuad hmm, hmm. um, gan kana cikin group da kai da abokanai ina ce ya fi asarin shi gara wannan da kana cikin kai da wani dangi dangi nau gaskiyar magana nake faɗi maka domin irin in ka ji an soma wani audio na yawo ko maganan da yake na bata juna na magaganu zafi-zafi game da juna ko rayuwar juna in za ka je ka bibiya wanga bau ya na wake ya da wannan audio nan game da ita shi a ce maka wo cousin ta ne a ce maka wo sister ta ne a ce maka wo brother ta ne haka kake ji da wuya ka je abokan na cikin wurin na cikin wannan group sun je suna sake sake ma junan su haka na shi yasa ni iri wannan wai family whatsapp group na ni wurin nan nan yana da yana bai inviting bai da inviting kuma na zo da kai kuma ka convince mu amma ka so da kana ta kame kame kame kame brother ibrahim ka ah. shiga nan ka fito nan ka je lagos ka zo nan a zo ka ce wai na sa surin nan ne domin na tashi da safe in musu gaisuwar sallama salamu alaikum ta kana ma dan wankan nan daga lagos sallama mahaifiyanka kuma ta da ki whatsapp ta danna ta ji brother ibrahim ya ce salamu alaikum menene amfani shi ga kanan minti biyar ka kofanta Tarashi separate. Ah, brother Fahad. Tarashi separate. Abinda na gaya maka daga cikin amfanin da WhatsApp group yake yi wa family. Na ce maka akwai isar da sakonni muhimman sakonni wanda family da su san wannan sako din a cikin kankanin lokaci. Duka akwai isar da sako. Yanzu misali family ba zai zama duka suna gari ɗaya ba. idan wani abu ya faru da family na member family mutum daya ga wani ya rubuto nan wani ah, ah, bala isa ya ce wai da yawan nan saboda riya ne shiga suna zuwa wani suna wani magana domin a daiji gaskiya ne in ba ka ba ya za ka yi wani za ka sallama za ka yi dan wanka za ka kira shi kira shi separate mana direct shi ka zo kan wannan family group kana zuwa eh, wato salamu alaikum kana wato wani nuna ko kun kana fadi watakin fulani ma ne kana ta gyara murya kana ta fulani <laughs> da sauransu ya kamata mutum ka kira wanda za ka kira nan ka yi magana da shi ka gani amma ka zo kana wurin nan kana magana cikin nan ka zo kana gama system ka wai eh, sanda rana kana fita kuma za ka je ka sayi tuwo ga ta bakin gofa ta mata bude whatsapp group tana cikin whatsapp group na bai da amfani wani na na waya sun yi ne domin an ce wasu sun yi amma ina kamar wurin na yana expose mutum personal business ka duka wanda yake they don't deserve su gane ma suna shiga cikin shine bottom line shine bottom line na amma kai kuma kana nan da ka ce akwai amfani akwai amfani amfanin duka wani ana so a send wani message da ya kamata family duka su gane sai a yi na ina to brother fuat abin da nake so gane me da yawa yawan da families daga Afirka ko kuma duniya a dukkan shekara yawanci suna da lokacin da sukan haɗu family domin su tattauna mhm. matsaloli na wannan family ɗin. To ai WhatsApp group ya sauƙaƙa irin wannan zama da ake yi na shekara-shekara ɗin wanda mu mukan yi da, da sallan ƙaramin sallah da babban sallah an zo gida hutu akan haɗu family a zauna a tattauna a ga me family ke bukata da sauransu to kaga yanzu wannan whatsapp group ɗin wato family whatsapp group ɗin ya taimaka sosai wajen ganin an rage wannan zama ɗin wanda ba wai an bari duka ba ne amma da a kan kafin ka nemi mutum ka nemi wani da ka iya kiran mutum kusan ashirin a waya kaga broda fuad akwai eh, wato bata lokaci wani kuma ba lallai ne ka same shi a wannan lokacin da ka kira shi ba amma ta turu wannan platform ɗin tana tura sako ko da baya online bayan ya zo ya ha online zai zo ga wannan sako ɗin da ka sauke kuma dai ga diyu ɗin mutane meye mutane suka ce a game da wannan sako ɗin da aka saki a wannan group ɗin. kaga an samu sauki sosai wanda kuma hanya ne na taimakon mutane cikin sauki idan wani na buƙatar taimako wani abu ya faru da shi kawai za a ce wani ka turo da kaza wani turo da kaza wani turo da kaza a wani ya ba da kaza wani bai bada kaza ba wani ya alkawarin dai ba da kaza to kaga hanya ne shi ma wajen mai sauki gaskiya wannan hanya yana da kyau kuma yana taimako wani ya ce wai whatsapp group wannan ah, yar sunan shi mustapha mustapha ya rubutu daga nigeria kano wai yana da sauki wurin karban kudi annun dangi in ana nema a tattara kudi arziki shi kama ya fadi a zuwa to kagan ka selfish interest ne yeah. selfish ne kuna doka kuna matsa ma mutane da an tura wani ci ana neman kudi in ka zo kuke sa wasu man suka zo ba su yi maganan nan a gani yana grupin don pressure an zo an ce wai ko wai kawo dala dari dari dari dari sai kan kama ya zama ma mutum wani wanga ka gani shi sa yana cikin abin da yake in dai shi ne amfanin family whatsapp group nan dan ba ku yuzun shi yanda ya kamata ba a ah, broda ko daya akwai wanda suna da halin taimakon ba sa yi dan rowa kaga idan aka ce kowa ya kawo nashi aka yi listin ɗin sunan da kiya whatsapp group wane ya bayar wane ya bayar mijin wance ya bayar kanin wane ya bayar to ai kaga kai ko ba dan Allah ba ma da ka bayar tunda kana da shi dama ruwa ne ya hana ka ka bayar to shi ma ya taimaka yaza kuna tujara mutane wurin da wanda wasu da iko ma ku zo ku fitine ku tujara su ne su ke yi a'a ai an riga da an san karfin kowa an san karfin ka bara a ce wanda yake da hanyar goma ya kawo naira ɗari ba kowa ne iya bayar da iya abin da zai iya bayarwa ne wai an riga an san karfin kowa alhalin suka zo kan whatsapp group sai su zo su rubuta su ce wai ana son dukan ku kawo dala dari dari a kai da ka zo da dala dari dari ka san karfin kowa ka sani kuwa ka zo kan fadi wallahi <laughs> mu eh? kan ba haka muke ba mun san ayyukan da kowa yake idan wani ma'aikaci ne a wani aiki yake yi idan wani manomi ne wani irin noma yake yi to sabila da haka an sani sabida haka da ce da a zo da a taimaki wanci wani zai yi aure wani masansa ta aihu da sauransu to kaga duk wannan hanya ne mafi sauki na tattara taimako shi ma hmm, interesting a irin akwai wato wani lokacin da yake yana da very useful no doubt amma dai su da yawan nan gulma-gulman da family suke yi cikin wannan whatsapp group na shi ya sa abin bai da dadi wani na nan danginka ne za ka je ka ga wani lokaci ma ubanku daya uwa daya amma mai shin da ya samu wani abu sai ka so fita da shi da ta samu wani abu sai ta fita da shi abin na da ban mamaki za ka gan kuma wani lokaci ga baba mutum da yake yana matsayin baba shi da 'ya'yan shi cikin whatsapp group su yi magana shi kuma shi fitar maganan nan ya je gefe yana hada su fada a ah, baki ce domin ka duba sananin munafincin da ke cikin whatsapp group ga wani munafincin da kuke yi ciki zan gaya muku wanda kuke cikin wannan family whatsapp group a yanzu wurin aka ce kowane magana a yi shi wurin nan ko ba haka ba eh? haka ne amma kagan brother ibrahim wani zai zo yi magana kan wannan family whatsapp group sai ga wani rafani ya kira gefe ya kira mai shi private kin ji ta ko ba kan ta ta da kaza ba da ke take kaga ba wuri yake fariwa bayi kaga ya je da magana eh, private eh, gaskiya ya fitar da magana waje ba daidai bane wannan ka gani ya zo wata to ta yi magana ko ne zo yi magana sai kira wancan kanwan kin ga kanwan kin nan kika abin da take fadiwa wurin nan ko da ke take ni na ga alamar nan da ke take shi kamar nan ganga sun koma kan wannan family whatsapp group nan da wuta da kishi da kiyayyen juna waye hasasa wanda aka ce su ne babannin nan cikin wannan group nan kaga sun je gefe sun sa wannan shaitanci nan shi ne abin da ake cikin codo suna yi wannan abin na ce kamar bai bar abin da yana looking inviting ni dai gaskiya brother ibrahim in mutum a kowane rana daya yana ce akwai wani groups da ake, ake so a tura namba na cikin ya kai goma kowane rana daya wani ruwan lokaci ma talatin da ka tura ina ka ina fitan ka ne ban so wannan abin nan amma ni na da nawa reasons nawa reasons na family nan uh, you know ni ban da interest kiri wannan abin nan na kuma other people na ban son grupun da yake a uh, uh, ideology group ka gane ko gupin wani yes. wani ra'ayi wasu bangare wasu mutane a ce wai an saka cikin ban so domin ni na am so independent ina son wannan wato personal freedom na ban so irin wannan groups in shiga nan in je a'a a ban so domin na zo ina magana na ban so wani abu na shefa bin nan she gaskiyar magana yadda na fahimci abu shi yasa yana cikin abin da yasa ni nake kiyaye wa ban so wani mutum ka duki nan ba na kaje ka saka wani group ka ce kaza a a a a ka sha block right away amma wurin family nan in kana cikin family group in ana magana wurin nan ka bar maganan nan cikin gidan nan in kanwanka ta yi magana ka bar shi wurin nan in yayan kuma suka yi magana kai kuma baba ka bar dokan maganan kana fita da shi domin ka je ka hasasa fitina tsakanin 'ya'ya ka bari wannan abin nan da yawa ka gan mutane suna nan su zafi mutane amma su ke hasasa fitina cikin wannan whatsapp group nan su ke yi kayan kaman ga wato mata guda guda biyar cikin whatsapp group ba su da matsala amma guda za ta yi magana shi namijin ya kira wancan private ya ce mata kaman kin ga abin da halima ta rubuta na abin da ta rubuta da ke take da ke take ai abaici ne ta yi abaici ne shekiti ta ce aka ne eh a abaici ne ani na gane tun shakari ne ta soma wannan abin na kallon ta amma kyale ta muna muna muna kallo sai su zo wurin nan kuma bai bari a san kamar suna yi wannan abin nan private bi ma'ana maganan da ake samu cikin wannan so called family group na ana dokan point na kuma ana zuwa da shi private shi yasa na ce why not mutum ka deal da dan wanka in private ya fi wannan group na tunda an fita da maganan nan mutane daya biyu nan su je su gefe suna maganan nan ina muhimmancin wannan group nan ba shi nan inda kama an yi shi wurin duka a kare wurin nan ba kuma zuwa private ana wani magana ta gefe-gefe don na gan kama bin yana da amfani a ce family group na amma an yi magana mutane bi su ja gefe su je su su je su against eh, suna against two other people suna kaza wanga yi kaza bai da ma'ana brother ibrahim ka ba mu maganan ka ta karshe sannan mu zo mu gama wannan shiri go ahead brother fuad eh to kafin ne magana na karshe a maganan da kai shine gaskiya akwai maganganun da ba zai yiwu a kare su a whatsapp group ba domin mahimmancin wayannan maganganu ɗin dole sai an jawo gefe kamar kaga mutum in ya yi laifi bara a ce an masa fada an masa nasiha kawai a whatsapp group ya riga da ya wuce ba dole iyaye da su kira attention ɗin shi a gefe in ma bayi gari za a ce ya zo gari ya zo wuri kaza za a zo a yi magana da shi baki da baki domin zai fi wannan na whatsapp group ɗin to game da wato maganan da ake a gefe kenan sai kuma akwai abin da ake wanda gaskiya bai dace ba shi ma whatsapp group shine abin da ya shafi taimako wasu sukan yi kamar riye ne mutum yana so ya ba wa ɗan uwansa kyauta ya kamata ya kira shi personally ya ba shi kyautan da yake so ya masa ko ya taimake sa to amma sai ya posting a group ko riga ne a na ba ma wani shadda yadi goma <laughs> ko na ba ma wance jarin dubu ashirin to ka gani yanzu duk wani walwalan da aka ga kayi sai a yi expecting cewa wannan kyautan da wane ya makan nan ne fa shi yasa ka gane to ga wannan abubuwan wasu gaskiya bai kamata a ce ana irin wannan ba in da ka yi wa mutum kyauta dan Allah personally in dai ba wai abun ya zama dole an ce sai a group din da sanar ba ka kira mutum personally ka ce masa wane turo mu account number amma ka zo group kawai sosowa ne ka tura mu account number eh na ga sakon ka jiya ka ce dama kana bukatan kaza kaga wannan bai dace ba har ga Allah ka yi exposing nashi do dan uwanka ne yana da right ya, ya roke ka abu amma kuma kai in kana da halin masa bai kamata kowa ya sani ba sabila da haka ya kamata mu kiyaye irin wayannan abubuwa din da kuma maganganu in mutane manya ne bai kamata magana na fitowa daga ta wurarensu ba yara kuma su dinga girmama na gaba da su in ya kasance akwai mahaifi ko abokin mahaifi ko yaya a cikin guruf ko mijinki kina matansa to inda ki yi magana ki dinga sanin cewa suwaye da su ga wannan magana din da za ka yi ko da facebook ne wanda ma duniya kowa na gani shi ma akwai postin da bai kamata ka yi ba balle kuma a ce directly wanda iyayenka da 'yan uwanka na jini da su gani Allah Ubangiji ya ba mu ikon yin daidai Allah kuma ya kare mu da kurakurai Broda Ford kai kuma Allah ya taimake ka da Gimla FM na gode Allah ya saka da alkhairi. Mm, Brother Ibrahim yanzu wannan tattaunawa ga tsakaninka da Allah ka faɗi gaskiya ka sha jijiga na jijiga ka. ko dai ba haka ah, to tun da ka yanke hukunci shikenan ai ba abin da dan ce na yi shiru a'a ina a sa nake son kada kanka ka yi adalci na san ka adili ne na jijjiga ka ko ban jijjiga ka ba eh gashi dai to magana na karshen da mu dauka baka jijjiga na ba <laughs> be duwa ka gani abin da nake tsoro ba ku ta adalci cikin wannan family group din nan a zo wai wai kawo dala hamsin hamsin a zo a sa ma mutanen nan yi wani kuma na wurin nan kun zo kun tujara shi bai da wannan kudin kun ce to ai ba kwa kyautar ne kuna da kudin ba kwa kyauta yasa ake ce ku kawo dole a ku zo to ka gani da yawa ce ina cikin abin da sa suke gudu na don ku zo da su din ko ba su da wani abu aljihun su asiri rufe amma sun zo cikin wannan whatsapp group ce ku zo ku ga wurin nan wani ya bayar wani ya bayar wance ba ta bayar ba kunya kuna ta sa mutane pressure kun doki wurin nan kuna wani abu daban da shi ni dai gaskiya ba ni ba na wannan ah, wannan family whatsapp group wannan in za ka kira wani kamishi ne go private ka deal da mishi amma zo wurin da wani family whatsapp group a ah, sai na na na na na na na ah, drama na yana da yawa brother ibrahim kada kan ka sani da yake magana gashi da kanshi wani gasken ya sani amma yana ciki ta gani kila shi kuma bai experience wannan abin nan ba amma yana ji abin da ke faruwa yana ji suna na fuwa da umar ba da jimawa ba mun zo mu ci gaba da sauran tattaunawar mu kebla fm an ta wani lokaci na website mu shine fm.com na hope ku have good day na ce muku salam